الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu ya ce ci da aminci ne tabbata nabi Muhammadu yinan na yasayin la'adi ya tafi gogi da guba ya taguni ci 2016 kalendar miladiya mai katon zubuwa ce daga katon littafin ijma'u salaf filiyo يعني الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى mai katin ruguwa ce na mai yaji fata zan ga yi karshe daga kafin littafin wuce bona idan page 96 ko ga wakad a hadasa ahalul ahawa'i wakad a kika a hadasa ahalul ahawa'i da ba wal da zai mutu bidiya ne wani fila da zai jala da ba ne a tsala don asma an sun na ji shani'a sun na ji sakwa kabiha na ji fasan mu biha ahla sunna a ta sunna na ji a sunna ji yuridu na bi zalika aibuhum e, ajin na ji ebo alawa jikiyar ebo de ala aibuwa ya alu suna ji wa ta'ana alaihi ko amma zuwa walwaƙi a a amma ja mutunci wal izra'i bihin inda sufaha'i ko kuma alalawa wajiga zadidega alu suna ji wa waji halin da jayi biji na al'imam abu hatimin razi alhanzali ga alamun yan bidiya shafi a giman yadisi tuku alama ya zana da kashi a sha yi alu suna shiga hashawiya ko yabo na wa gan alama ya tu asaru janin alama ya jami'a ya sha yi alu suna shiga mushabbiha alama ya kadariya ya sha yi alu shiga mujabbira alama ya murji ji a sha yi alu suna shiga mukhalifa alama ya rasu da shi ma sha yi alisunan shiga nasiba alisun suna shiga sunna da na ji dacewa bayina min ya sunan na ji ba ko ji gane ko mm. ahlu sunna ji a kai da jami'u ba wuya bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dai gan to tuci da ji gogana ko aga zai ji alle tuci ba na aga alle tuci ne ta ga ga aga ga zanne sahiru zane sai riji shi inda shi a ga zane majinun zana ina da zai wasu da ilaikun na majinun zana tun da yana wani ke wani ki ko inda shi a ga shi a ga martaba aka ila da da um a razilu na ba da ra'ayi zando lamin tuye miniyan jama'in shi ba sai zawowa shi zai yi to an ka ya yi shi duwa ne kina sai dai yi na bata ya koyi ta shaga gwagwarin kimo ranar wata a ci na ga alul gidai ga sunatu saɓa sakpa da cuta a ci wuce tu alusun na ji wafa ammal murji'a amma murji'a ce fa'in na hun yi samu na alasun na shukakan eh, murji'a ce ga ya alusun zagon zai shakka da imani abu ne wa kazabatil murji'a murji'a ce na zon bal hum aula bi shakki murji'a jotu a ga di shakka zan wa bi takdhibi ashba ya ga mu gamanu kila murji'a jice yi alu sunna shiga shukaka ibn alu sunna shiga agagbin aga ya ce matsalar imanin shiga a mu'minun anta in ba mu'mini wayo waya ki inda ga ogun alijan na gwani ko ji gane ko alisina jaja ga ana muminin insha Allah so kalimar insha Allah wacce na alisina je ganin a ga bane da shakka da imani abuna a ga bane da ɗaya su da ya tazkiya ne janna ce ta lati zalla tarkulun da masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina na takhafun ya ga gadan masjid al-haram insha Allah ne wani bai shakka ba misali ba ni na ji jirgin magana ziyarar don makabarta magana salama alaikum alu ziyara minal muslimin ko ya gafiru Allah na mustaqdimin wal mustaqirin wa inna insha Allah bikum lahiqun yace nga ga bai ko ce ci ye de don ya bonu ga inna insha Allah bikum lahiqun mun ji gan wani jan shakka jin de kiyan de ajeliya na ga mu ji a shi jin fahimta ta ga kiyo a tsaye da sun shiga shukaka ko ji gane ko number 2 in ce zan laifin kun ga wa ammal kadariya amma kadariya shi fa innahu na ala sunnati kadariya shi a yi ala sunnati wal isbat zan da zai je ji isbat ya sifata mai ji isbat ya kadar ne aga ya ga mujabbira ko ke mujabbira mujabbira ke ji nufi na wani zai je gangan yando ne zai ji masa ko fosu fosu jina ala suna shiga wancan ala suna shiga aja za a malul ibadi min Allah khalqan wa ijadan ya tuna wuce shi yando na Allah ga jani tawo wa min al ibadi fi'lan wa ikhtiyara wuce shi wata masu kun a sama zai da ya sai ce ujimo zane ga yana wancan wanda ya sako fosu wuce da yiya na wancan wuza wanda ya sako fosu wuce da jikiya wuce da sako da jikiya ma wa kadhabatil qadariyya ga kadariya ji ga manazo bal hum aula bil kadhibi wal khilaf za mu ji shi a gadi cancanta ga da gamane da lembayan suna rai sa sallam na fu kudrat Allah azza wa jal an ya la da kudrat ya ci an khalqi wa qalu a ci ga a qalu law ma laysa bi ahli lahu a ci ga ga ya ci ya ci na gwayanin ko tabarakallahu tabaraka wa ta'ala wa wa amma jahmiya amma jahmiya ji sai nan na ala sunnati mushabbiha jahmiya ji ma aga yi ala sun jaga mushabbiha wa kadhabatil jahmiya ga jahmiya ji ga manazo eh buwana fa sautu laysa ta mujibin tajsimahu in kanat sifatani taktalifani ebon alasuna jiga allahu da suna ji wani na asuna wani suna fadu ga tsoye ci ma zafa a rikiya mai a harabu ka wani malaku saffan saffa mai dogo yadda ya fauka ilihi ko tsoye ci ma da ta tajiri biya a yiri na jaza an liman kana kufir na ya buwanna aya ja'alu suna jayen mai ji tabbatar a kyan mai yiwa na a magasi fana ta yace un da ya zayen doro min ya ni to juba na ya bana ce ya bana suna ja sufa ne ji tabbatar wasu lauga suna ja ta suna daji a ni ta ja ko ji gana ko jami'a ji mai lagos da za su faɗi tabbatar wasu ma'ana wasu suna daji a ni ta ji wata wasu mai za a tunan ya sufa na wasu suna daji a ni da ba ko ga wa kaza batin jahaniya ga jami'a ji ga manazo a ada'ullah ne ji maki bisa kuna bal hum aula bi tashbih wa takrib a tsoga jinin ba da yau la ce ti biyan da cinu ya ga manazo zuyo iftarau allah azza wa jalla alkazib a ga manazo ta taso ko ce ihda sifa wa kalu Allah zura wal ifk a ta ga manazo ta yi ta ce wa kafaru fi qawlin e gana ma gana aji ka ka ci ne da ya gauci alisunnati wal jama'a ji aga tiritiyan alul bidai ja ta ta zai ji bidan waje wuce bidan bidiya wuce ko wuce ko jino ko ji gane ko ai la safunya zan wuce dango ai ka mutu hujja jiya ai zalatu shuba jiya ai wa ga ga din jina la kin wani tiritiyan ja ya kirbe kiyan da yake safunna ne amma dai gashi dabba na gaskiya ta ai wa zan ci da je kawai amma dai to zan ta yi to bayani ne ko wallawa ya zaɓi wata madabo a wamun na shayo ga magarin mutane inda a ga wani lamitu shi yan shayo da littafi shi a nuna ne ne ya kawai da riga yadda bai a baiti ina shi ne a kayi da makala su yi nan gudu da nufa yau ne zanen kiwo mm. eh, jayili ko awamun nasu ga wannan haka su sufi yau kafiri mai mafi farin gawa amar rafida amar da shi sai na hum yi sammu na ala sunnati nasu ba a za a yi ala suna shagakiyar a ga sai na wasu bu ma na zame jin nan foya alul baiti nan fahimtar shi Onwene, gawa ya aje goyi ya alul baiti a sau ga sabi a lebe je kafir da yazo especially abubakar da umar usman aisha hafsa ko عمرو بن العاص abu huraira da makamancinsu ne ga sun gaza na jikafi ne ce bulana ta lahirozu kan gawa yaya a ne baitin amma shi ne ne ne zan wade gashi shi wacewa abakar wacewa umar wacewa usman wacewa aisha wacewa hafsa ko wacewa mu'awu wacewa sabi ne kinin ne zan wadi kiyayen makiriyar alulbaiti wani ya zauta yi daidai nun na dini mishan gani fe lego duka shi ci gawa ma duka nun muhammadu itini na kira ne bi sawar daga eh, wani halu bal hum aula bi hadha al ism id sabu ashab muhammad ibuna fira fi na sada ni sa sala mi ro asaba wa shatma fi ji sada ni bi to ko alali ma ni bi la ta subu ashabi dai sabu mi to kuma لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا da ya zaga da shi fashe uku mai gazina da cin yana sa'adu na kamu da jini ta tara nan ya sa'adu da yawa ya bana sa'adu ya yi mali sa'adu wa kalu fi himgar alhaki shiga shi da shi masu a gargaje ya ce sa'adu mai ji daidai ne alhali sai ya da daji da sa'adu ji sai ce fadi a yi annabi ya bishara za a da janna ko ai ma ji ga nan muhammadu ajin da littafin imani a gadi ne musulunci saba ba ta ne su kun shi ya yi cin mai liya a cile shi shi na su kun zangoci na biyu su mago su mago za mago wanda zamani fare ba wanda za zamani ta bi na ba wanda zamani ta bi ta bi na shi ba shi ya shiga na kin a sake da ya samu su da kana ta sabi a nabi wal iyaku billahi <coughs> wayan wa nasabuhum ila ghairi al-adli kadiban wa zulma shi aji masa da annabi jiya da bai na ji adalci a nan da gamane da zalunci a ga sayyidina bakar da umar da usman a yi ali da zalunci wa iyazu billah alhalima sayyidina ali da jaji na da wanda umar da jaji ne usman in ashe da alaji yayi makiro wa juru'atan ala Allah azza wa jalla mai shishigi da ya kabitu da ba sai ci wa istighfafan li hakki rasul da ya bayyana haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da bana ne ga la tasbu fa da yayi sayu shi to kuma da bana ne sallallahu alaihi wasallam ga ayatul iman hubbul ansar alama iman wa wajen boye ansari wa ayatul nifaq alama munafiqin mabugudul ansar fa wannan ansar jeho ko idan mashi na suke fa da annabi ga wannan ho wa hum wallahi aula bi ta'yir wal intiqam minhum a ce shi a wasu gogoye a ya aibu a ci ma jikinan a ci ma punishment wa ammal khawariju za ma na fa innahum yusammuna ala sunnati wal jama'ati murji'a a yi ala sunna daga kiyo daga murji'a waliyan ka zamanin ne a za a yi manyan sunna daga murji'a tul asr ya ta haga albani murji atul asir ko musaimini murji atul asir albani murji atul asir ibn baz murji atul asir a ci gawa aljiyar zamanin nan ya gango ne ga wuce na ga tun zamani fayinu zai ga harbe nan nan kungiyar net la ce ga share wa ga hukumu bi gairi ma an zala anzalallahu bi tafsili ko wanda yana tula ce ga haka ne wagga wuce ga yabo da izabocin jani na wajen kafi da ne wagga zane za mu yi ka ba iri na i da imani imani ga a mawuyin musulmi ne ko la ji ganewa misali ungwayi ji ganewa da misali ya zanye wani gbaji wani zawu ya za shi wani zabi amma waje la illallah in da imani zannan imani da bi kan da imani da bi amma la dike an ebo magaga ida e wa dike halayya so in e zaga mutum eh zanna ji musulunci wacce ganin wujin musulunci wa ɗaya na a zuwa na eh, la nikiya a ṣe ba ni na tuza wuzumu wukiya sai foga no wuji ga wani tuza wuzuma ɗana hukunci na musulunci layu na gawa jikiyar zuwa layu na nan hukun da gari ma za Allah daga yake alwala wal barawu dai inda ka yi daji ko a jihadu shi inda ka yi daji fa akul wulat kawai ga da muni ji ci ne ji ne bayan ce ci na umari musulmi re da ga ji foro ne na ji membarin so tanu ga mi ji kiyo ba ga fi ko kai kawai ga bede be shi ciwo to na ji to musulunci mu jana wa made yi ko no ga guna wa guya a shi da kai da musulunci ga alkudartu mana su taklifa ya doro wata kula masa fata ka la ilaha illallah go ya ga je jiji ma ga wa wa ciya cibo wọ́n pẹ̀lú na koyi musulunci shiga da ko la ya Allah ga ko ka zane jigiye un da gawa amma wa kai wo demonstrate yon wuji ta yana wai wu gana no problem al qudratu manati taklif sun da ne jihadiya ko e wannan awari ji le ga man naji e ji da ke mina ya ji na nan a ga man naji kiyo murji'a Allah kiyaye ne wa kadzabat al khawarij fi qawli awariji magga manazin gana gana ba bal humul murji'a a tsura murji'a yazumuna nahum ala imanin wa haqqin wa bal khawarij ne ga bai ga da imani amma ya kafi gaskiya go ne make bata ne gimi ne ga malo na azu wudulan nasa gaban ne zane kene wa man khalafum kufara ta ga gabe kenan a cikin jahannama kafira shi bayan murji'a biya wari shi bayan murji'a yau ne imani ebe ba sun na jo wadda kirkiri wajen gida imani yo wata gaskiya imani yo wacin ga imani yo ko ji gani ako kiji nan imani shi ogun kudu wasu danu ga kiyo la ya fe hudu so kaga wacin ga imani wa yake ga sun zamanin imani wa ga ke waga zai yanki imani waga ce wuce lawo ga imani ke dan baya ma wanda gudu ko an ga alisunan je cin lo amma mun je aji a ga imani da na bayanin so ka ga waje je kayan lokaci ga jimbo a ga doro jan mun je aji ga waje kawai ga ci da ko ci wuza kowace giriba kowace jihar batu kowace cinga kowace jaza sallama kowace su gama nan kowace ji kasa mun ji a shigan gawa je ga la ya Allah ko ala ya kai doro to imani won ko imani wa bayan jibril da annabi Muhammadu yiri ne sai ga wani yalin a a wani je mafukin a ga yanda ci daga jimbo ba to sai ji lalace to bo sa ko ka makanta ne zalo ne a de first class a de second class a de third class a de to pass saka ma aji ke aji jarabawa ko haya sa abin jiki in ga doji ga in ya can a ce kaka imani mai a wari jigar zai ga ajiya ba na ne ke ajiya kasu ba ce ne ga ba ga da imani a wari jiyan zamanin na jau suka ce suku ya da aji ka lalata ga sani so wale gunta wari jiyan zamanin na jinin a wari jiga a jiji

inda cewa ga polisi fata kafi ne musamman da dangi sai polisi na mawanye ne a su kafira inda shi wagan lura fata yi kafi ruwa maga daga nga kan yin lalo nga kata loya yin wazo lokacin wuce daga nan loya wuce bai gan samun wajen lokacin wuce constitution na wajen nasu loya sun su gage wani fiye da yin nan mini wari da yan zamanin na yoga shi shi wani sa a gutun kafi kafiri ga bi ga ga won ba nan so bi ban ko ru won e ga le ga ga won bi won e ga je lawan shu e ba ga won bi won ma nan won ya o da ya lawan ya won dun ti ma ni sa ba da bi nan so wa le gan yana awaliji ya tuwaji daidai wa ma sabon ra'ayi wani kiyas amma zai lamtura da kiyasi nan فإنهم يسمون على السنة نابتة وحشوية حاجة عطية على السنة جاية بيه جيجة شبه فندق حدثنا كذا حدثنا فلان وأخبرنا فندق يتي دميني حديث كذا حديث نجا كذا حديث نجا كذا حديث نجا نقول يوكو نجا عجان في جيكير نجا عجان في على السنة جاية بيه نجا نجا جاية شبه لما دي بعديث شبه فندق ngo ba sabu ra'i alkirmani garan zai je labi tura ya ce labi tura risa na gama na so a adawu na maki rusu kushi bal humun nabi tatu wani hashawiyya a tsara nabi tatu a tsara gai hashawiyya tara ku tara rasuli a asaru ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko hmm ya ce ya wani ka ga alusu ne dai gaggashe ba ma'ana ko ga na yi biya ma'ana ne amma ga ga alhashuru ne ya an yi ma'ana za waje waje waje waje waje eh gan na gan di ne mafa it alusuna yi eje fahimta kafin aje ku kafin tikon Allah ce ga shi zato tara ku asarar da zai lamin tura na asarar annabi sallallahu alaihi wasallam lugwa wa hadisa ma ni hadisa ne bil gwa wa qalu bil ra'i a cife da na to ra'i wa qasu din bil istisan a ya su ya bil istisan ji wa haka mu bi khilafin kitab suna cife ba kun tin jali qur'an da suna bana ko mu asabu bid'a tan bid'a ma jahalat na jahilina dullalu na jahilina tullabu dunya bil kadhib wal butan na wa ga da gamane wani gamala abul qasim jarullahi da nafshari sai al'adan ne gan iza sa'aluni an mazabi lam abuhu bihi a jin da yake mazabi ne mu ya ga ya zaga wa aftumuhu wa kismanuhu maza aslamu maga mazabi sai bana wale ga su sai bi wucin ga jami shi an ga wa in hanafiyan ko su qalu bi annani nga be ga mazabin hanafiya wuye jo a be ga ga obi hutsala wa sharabul a aga wajen maza bai hanafiya ba ga ta na nabi zule fi da bayan biyu zuma a shan na fi ga a shan maza bai ga sun je da ku gilin maza bayan rushe wa in malikiyan kultu qalu bi annani ubihu lahum akla al-kilaba kuma ga maza bai ya jaga a maza bai ga ga shi gigin ayan eh, maza ba su <laughs> kai dikino <laughs> eh, na ko wa in shafi'iyya kun kalo bi an nemi muka maza bai shafi'iyya bai ga wa in shafi'iyya kun kalo bi an nemi ko bi ku ni ka halibin ta yambin ta harum aga maza bai ga ba zai kuma da yin zagi na mana a je ganda na jiye ba maza bai shafi'iyya no bai mu kai ta jiraji a ga zaga da bai ci da yin zagi ko ji yana ko yin zagi wuce ta amma yin zagi yin zagi wuce mun madana in ba oh. ẹgbọ́ àdí wọ̀dígá náà fẹ́yìn tẹ́ ẹgbẹ̀ náà ìjì tọ̀fí nínú adẹ́gbẹ̀yìn ìdánbọ̀ náà díẹ̀ bá mọ́sáàbẹ̀ ń ṣàfi ìyà yin lójú wọn ọ̀dọ́ ìmọ̀kẹ́ ìfẹ́ jẹrẹ́ dì gan ẹgbẹ̀ wọn ti di kí à ń ẹgbẹ̀ wọn ti ń tájú tó bá mọ́sáàbẹ̀ ń ṣàfi àkọ́ ìmọ̀mù ṣàfi àwọ̀láwà wọ̀dígá náà kọ́ wa'in hambaliyan kuntu kalu bi annani kuma ga da ya ga maza bai hambaliya wani ya su kuma ɓena ganin a ganin bagidun mujassim ya gane ce ya ga kai jismu kuma ne ya gane ce ya ga isbatu sifati sako ya ga sifar kaza ya ga sifar kaza ya ga sifar kaza ya ga ka zai ya ga gashi alalima sun alma alalima imam Muhammad bin Zabi Hanabila jaji ke a ga yaro mutan ya ga kai jismu a dai bi isbatun غير تعطيل ونفي إثبات بغير تشبيه ونفي بلا بلا تعطيل wa in kuntum min ahli alhadith wa hizbu magatun wa bi mazaban duru hadith tsawon ya je bugu alhadisi ba wannan ya kula ga sai sun laisa ya diri waya ya famu waje to fahimta ka ton galu ce da ku kafi fitikan ka ce ngai na son waje fahimta ga fikin wa da na ta'ajjabtu min hadha zamani wa ali wun na famu ya je ma shi da zamanin da zai shugo ne amma ahadin min alsunin nasu yaslamu ajaza dabon mina gangwa daga jintarayen Za zawan ji jona ya buga no ga kuma don so koyowa annabiyewa mace mai gaskiya nan anoki ko ji gane ko waga cinci wa ji sai ba zo ba gida so ko sai ba ilimi na da amfani na sai ba sabatu ta ce ko goro ko ji gane ko ko so ci gaba gani da wai ilimi ka ta wanda ga yi ali yarda yanzu an yi tawa da waga zanu lai doji bai wayan ngazo gano wa shi zan da ciwo katin firamare zan da ciwo katin sakandare zan da ciwo katin university zan da ciwo katin kuranin ba zan da ciwo kazan nan ba zan da ciwo kazan nan ba ko ga ga yin duwa na waya ne ba sai go zan ja e ma la chan ka yin to asu be ta chan haji yiri ne wo su be ta chan ga confuse be so ko e ba go yin so ko be wa ani gi cewa ni ci ya dini mai ko jama'a mafari nan ani tun su yi ga da kai ta to yi ci wani sakayya فرحم الله عبدا قال بالحق غرا مسا قولو دي تبتو يا وجنا تاجس كيانا كو وتبع الاثر ومن تو آثار جنا wata masaka bi sunna wuce ma mutu wuce magwasu sunna nan wakta da bi salihin wuce masu ga kirki shi yana waje na ba alal bidai ma kiya gani bi yan bidiya shi to yan jami'a to yan kadariya to yan mushabbiya to yan karramiya to yan khawariji to yan ashaira to yan maturidiya to yan kutubiya to yan banna'iya to yan gausiya ba ta ma kiya gani bi yayi nan jana ba ba'alal bidai ma kiya gani da yan bidiya shi nan wa taraka mujalafatan mafi da gangani da yanar ma kiya da to ne brasiya ji ni kiyala na kiyala fa fa tun sai ni brasu no ba ta bidiya shi da wannan wa muhajasa tan ke ke da shi mun ba da ittisaban wa talaban lil qurbati min Allah wajin naji ba ta mun wala da ba su ko wa izar ko wa izar dini kuma la dini wasu ku ya izza wa ma tawfiki na illa bila zandoro a jin tawfika sai da tuci ci en je la en do ci so amma so yabowa wani yan bidiya yau wani yan mutum ya kido na wula wasu ngalu gobe ma ko ji gane ko amma zane ga yi jin haƙi da wasu na kuga loshi ya yi buwa lo a rajulu alaji ne khalili ya fali yanzu a dukkan mm. man yi khali ya za a jami su dini ya maso yi ko ya za a jimi ne ya ban wuji nwe ya wunza nwe ya wunza bayan ka ya ga fijo ya za a ta hannun kin tun da ya kome duguru a ke da ya boko haram madan biyu wanda ga ci ya zane ga da kan bai kuma boko haram na kawana ciyar àwọn ma àwọn àtìlà su kola ji ganewa kawai can maza da shi wafe ce ba lirin zita sun na buwa zita sun na buwa zita sun na buwa za wacce wani ga liyo zini wa alikiyo wani a liyo mai ga ta kiyo ga cabo yin da ya doji an ilmar ila ta alwasan an kari ni ya bago yan ya ji kare ya bata su ya sai yabuwa ya bago ya zane wa da ya da yin Allahumma ya wuce ce idhid batilil murji'a Allah gamani na murja shi zana Allah biya wa aujin kai da alkadariya Allah kai da yan kadariya ga Allah ujike uto boku wa zil daulatar rafida Allah daular rafida shi adalar talakiya bu wa mihik shuba ya sahabin rayi Allah shuba ya sahabin rayi ma shuba wuce fiya waqfi na ma'unatul hadi alkharijiya Allah mu ko ce yayi zan ga masiba na waji ya jini wa ajilil intiqam min aljami'a fa kuma da da kone shi jami'a ba in tun daga banin ne da bago a kai litafi na wazo mani ga jinje dai nan daga caba kafin da banin ne ya baga sako na ladin yayi ba na mai ya ci bici nan ya baga ce ci ko fadan gani da yi ya kafiya jayi yo na dena adele dikiya na.

وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسأل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك